Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wataƙila a kai wani hari kan tashar jirgin saman Kabul a cikin awanni 24 zuwa 36 masu zuwa, in ji shugaba Joe Biden a cikin wata sanarwa jiya Asabar, yayin da Amurka da ta suka ƙaura cewa kwashe 'yan su da 'yan Afghanistan da ke son tserewa daga Taliban. Biden ya ce ya umarci kwamandojin Amurka da su kare sojojin Amurka da ke filin jirgin saman Hamid Karzai yayin da aka dakatar da zirga-zirgar kwashe mutane tare da yi wa sojojin Amurka. Dangane da bayanin Biden, kusan mutane takwas aka kwashe ranar Juma'a gami da ɗaruruwan Amurkawa. Kuma a yau, mun tattauna shirye-shiryen da ake yi don taimaka mutane da su ci gaba da barin Afghanistan bayan sojojin mu sun fice. A gefe guda, harin da Amurka ta kai a daren Juma'a kan wata kungiyar da ke alaka da kungiyar ISIS mai da'awar kafa daular Islama ta yi sanadiyar mutuwar wasu muhimman mambobi na kungiyar biyu, in ji ma'aikatar tsaron Amurka a jiya Asabar. Ma'aikatar lafiya ta Japan ta faɗi jiya Asabar cewa mutane biyu da ke cikin shekaru talatin sun mutu kwanaki bayan samun allurar rigakafin coronavirus ta Moderna ta biyu. Jami'ai sun ce an yi musu alluran ne a wata cibiya da aka dakatar da aikinta bayan gano gurɓatattun rigakafin. ma'aikatar ta ce ana ci gaba da bincike kan musabbabin mutuwar wanda ya faru a farkon watan nan gwamnatin japan da madana sun faɗa a baya cewa babu wata matsala da aka gano game da dakatarwar da aka yi wa rigakafin kuma dakatarwar ta kasance matakin kariya A India, hukumomi sun ba da rahoton mutane sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da dubu arba'in da shida da bakwai, adadi mafi yawa da aka gani cikin kusan watanni biyu. Hauhawa ta faru bayan wani biki a jihar Kerala ta kudu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in tsaron Iran ya zargi shugaban Amurka Joe Biden jiya Asabar da yin barazana ga Iran ba bisa ka'ida ba, ta hanyar cewa yana iya duba wasu zaɓin idan diflomasiyyar nukiliya da Tehran ta gaza. Muhimmancin amfani da kalmar wasu zaɓi a kan Iran ya kai ga yin barazana ga wata ƙasa ba bisa ka'ida ba da kuma tabbatar da haƙƙin Iran na mai da martani a kan zaɓin da take da su. Ali Shamkhani, sakataren kwamitin tsaro na Iran, ya faɗa a shafin Twitter. Biden ya faɗa Minister Isra'ila Naftali Bennett a tattaunawa fadar White House ranar Juma'a cewa yana sanye da filomasiya da farko don sake ƙoƙarin shiga cikin shirin nukiliyar Iran. Amma idan tattaunawar ta gaza, zai shirya don juyawa zuwa wasu zaɓin da ba a bayyana ba. Cibiyar da ke kula da guguwa ta Amurka ta faɗi jiya Asabar cewa ana sa ran guguwar Ida za ta ƙara ƙarfi cikin sauri yayin da take ci gaba da matsawa zuwa arewa maso yamma ta gabar tekun kudu maso gabashin Mexico. ta sauka a Cuba ranar Juma'a kuma tana iya kaiwa jihar Louisiana ta gudancin Amurka a matsayin guguwa ta huda a yau Lahadi. A cewar cibiyar Masu hasashen yanayi na fargabar guguwar na iya samun karfin iska mai tafiyar kilomita 193 a cikin sa'a lokacin da ta sauka a jihar Louisiana. Gwamna John Bell Edward ya ayyana dokar ta ɓaci ga dukkan faɗin jihar Louisiana tare da yin kira ga mazauna yankin da su yi ƙaura. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. sake shigowa wannan zaure na VOA. Inda a yau muke tattaunawa akan Najeriya da ƙalubalen 'yan aware. har yanzu muna tare da injiniya Kailani Muhammad. Yanzu kashe-kashen nan da ake yi wajen mutane arba'in aka ce an kama. Mutanen nan da aka kama a har yanzu an ce ana bincike. An zo an gaya mana cewa an ga helicopters a zamfara suna sauka an ga farare. A can Borno an kama mutanen France har mun yada to akwai agents wanda suke son su kawo destabilization a Najeriya. Gwamnati ta san su ni abin da yake bani mamaki a wasu lokuta ana tafiyan kaman aweniya ne. Kuma a gurguje wallahi in mutanen arewa ba mun dawo mun so juna ba akwai yanzu yunkuri daga Niger State sun ce suna da baroport suna da noman shinkafa ba abin da Allah ya ba su ba su ma za su balle. Saboda mutanenmu ga almajirai ko ta ina arewa ba ruwansu ina Kaduna kaduna an fara kashe mutane sai na kafa civilian jtf yadda aka kafa a borno state so uku muka tura letters mutumin nan ya zo ga yara everybody daga kano zuwa neja zuwa katsina na hada yara sun fi dubu ɗari able yara wanda suke shiga daji suna kamo bandits yaki sai joseph about last week ko yake kira yaran mu despite that muna aiki da police muna aiki da yan sanda yaran suna shiga da yanzu kaduna desamparado. wallahi da an samu sauki police ba, ba su da yawa a Najeriya haka sojoji they are not more than 300,000 yaya za su yi a ce ana maganar 220 million yanzu a Najeriya za su iya kaddamar da security ba zai yiwu ba dole sai community sun taimaka saboda arewa na ke mulki wallahi in muka bari wannan mulkin ya tafi har abun ya koma ga kudu to mai kuka da kanmu sai mun dawo mun gyara mun san arewa arewa lamu ne najeriya din kamar yadda ya ce sadauna allah ji kanshi kakana makama bidda sun yi mulki mun gani muna yara muna ɗaukan tutar salama wallahi mutane ne suka gina yau fa sun ce a yi international market a makwa duk wani bai rabe da yake son ya ci komo ya zo makwa ya zo ya saya aka ce a yi wani a Lokoja International Market mu kai awakinmu da komi da abinci duk wani Ibos wanda suke son su ci wani abu su zo nan eh, lokaja su zo su saya ba abun da Allah bai ba mu arewa ba yanzu mun gode ma Allah gwamnatin nan 30% da aka bayar na PID yan south suna ta kuka yanzu maganar frontiers ne duk inda mai yake a arewa bida basin ne yanzu an tura wasu yanzu suna sokoto basin since last two weeks suna nan za a fito da mai na bida an samu some percentage aikin da aka yi na survey to yanzu ana analysis ne deno tro nan bauchi ba abin da Allah bai ba mu ga mu da noma ga ma'adinai su balle mana su tafi gang of din da wayan nan gwamnoni suka yi is unconstitutional ana fighting shugaban kasa ne shi kuma yanda na san shi dishonest and sincere amma makarraban su ne matsala su ne za ku zo ku daɗa Allah da annabi ku taya mu ni inda na san lokacin da muke ma shugaban kasa campaign for almost 20 something years ya zo ya hau mulki da na san wayannan kurayen suna nan da na san an kakkarya su suna asibiti wallahi mutumin nan mutumin kirki ne in ya ce a yi ba a yi ga policies da yawa ana fitowa da su ba su yi za mu zo mu yi maganar dark forces Allah ya tsare ban gama ba Wato. To ra'ayoyin injiniya Kelani Muhammad kenan yanzu za mu miƙa na'urar magana da kwamishinar kula da muhimman ayyuka na jihar Kano da ya tattaki tun daga Kano domin zuwa wannan zaure mai suna Alhaji Muktar Ishaq. Gare ka. kwamishina. To, a'udhu billahi samil alim min shaitan rajim bismillah ramani wa sallallahu ala nabiyil karim yan uwa assalamu alaikum na yi matukar farin ciki da samun gayyata zuwa wannan zaure kuma na ji daɗi da irin fuskokin da na gani wasu na kan ji su a kafafen yada labarai wasu kuma mun sassadu a harkoki na al'amuran siyasa da na al'amuran rayuwa daban-daban kuma zamana na karu da ilimi da yawa a wajen masana wanda suke shugabanni na a wannan ɗakin taro amma ina son wato ɗauke mu koma baya a matsayin ƙasar najeriya da yadda aka gina ta da waɗanda suka gina ta da akan gwadaban da suka gina najeriya da kuma abubuwan da suke tafiya a halin yanzu idan eh, injiniya ya yi magana a kan cewa su 'yan kabilar ibo ba su da shugabanci wannan shine matsalar da ake fuskanta a wannan yanki rashin shugabanci ba wani wanda yake da gashi da suke kallo da zai yi magana su kalle shi a matsayin mutum su saurare shi kamar yadda suka faɗa ba za su zo nan ba suna jin tsoro na abin da zai faru sai da ba masu da cikakken imani imanin ma ba su da shi ba su ma san me addini ba mafi yawancin wa'annan suke wa'annan rigin rigingimin ai in ka daga su ka kalle su masu daukan makamai suna wannan shirman in ka daga su ka kalle za ga jahilai ne mafi yawancin su ba abin da suka sani na rayuwa an gina su akan kawai kiyayya wani ma bai fito bai taba fitowa daga ƙauyen su ba ballantana ya je birnin jihar sa ballantana ya fito ya tafi wata jiha inda za su zo arewacin Najeriya su ga yadda ake yin mu'amala na tabbatar maka da tunanin su zai canja injiniya ya sake magana na cewa mu yan arewa ba ma son kanmu ba ma son kanmu muna da kyashi muna da bakin ciki muna da hassada a yanzu an ban da wauta irin ta dan adam da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba Najeriya ai rashin hankali ne ake wannan tunani idan ka kalli yanayin da muke ciki a yau me muke nema zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali abin da kake takama da shi ba shine noma ba a arewacin Najeriya noman yana zuwa yana yiwuwa an mai da yara yan makaranta da mutane rayuwarsu ta zama kamar ta dabba ana kama su ana cinikin dan adam kamar yadda ake cinikin rago ko a da kishinikin kaza ko shinkafa ai wannan abin shine almuhim da ya kamata mu mai da hankali mu yaka kasar ta samu zaman lafiya sannan in ma rabuwar za a yi sai a zo a yi maganar raba kasa. ana maganar yadda ƙasar nan take a yanzu da abubuwan da suke faruwa a kudin gashi nan yadda aka faɗa mutum miliyan ashirin nan da suke da arziki a arewacin najeriya in ka ce su koma kudin su je su zauna ƙarya suke ba su je su zauna a wajen ba yadda suke rayuwa a nan ba za su je su rayuwa a can ba kuma wallahi idan ka daga masu hankalin su wayanda suka yawo a ƙasar Najeriya suka san Najeriya suka san abin da ya faru a baya kuma suka san abin da yake faruwa a yanzu in ka ce musu araba Najeriya wallahi ba su yadda araba Najeriya ba kamar yadda Rochas ya faɗa har misali ya bayar yana da ƴaƴa sun fi dubu goma ƴaƴan nan ba ƴaƴansa bane na cikin sa ai ƴaƴan marasa gata ne a arewacin Najeriya a Bauchi Plateau da Kano da Zaria ya je gina makaranta ma'ana aka ɗauke su ake biyan kuɗin makarantarsa ana tallafa a rayuwarsu suna zama abin ana son su zama mutane in yanzu zai zo in an raba najeriya ya ce in zai shigo arewa ya zo ina makarantar sai ya yanki biza zai zo saboda haka ya kamata mu yi karatun tanusu wayannan mutane da suke wannan shirme ba su da tarihin abin da ya faru a lokacin yakin biafra injiniya da ya yi magana ni ma lokacin ina yaro ban fi shekara hudu biyar din ba kamar yadda ya faɗa a lokacin da aka yi amma ko ya san irin bala'in da aka shiga ba wanda bai ji jiki ba da mutumin arewa da mutumin kudu kowa ya zigata an yi asarar rayuka an yi asarar dukiya irin wannan halin ake son a sake komawa kuma injiniya ya faɗo ko ya ɗauko magana sai mun kalli turawan nan da suke zagaye ƙasar nan ta Najeriya wa'annan da yawansu su suke kawo tallafi wajen wa'annan suke nema su Ba mana kasar saboda mai saboda bukatar da suke da ita kawai na abin duniya da abin da za su dauka a kasar sai da haka duk wannan abu da muke jin haushin kanmu muke jin haushin yan uwanmu wannan ba shi bane ba ko gwamnonin nan da suka je na kudu suka dunkule kansu suka ajiye magana jam'iyya ai mu daga arewa ne muka assasa su muka tura su suka je suka yi wannan saboda kana cewa kana kyamatar su ba za ka yi su shugabance ka ba demokradiyya ake yi maganar zonin a ƙasa ba magana ce ta yana cikin tsarin mulkin ƙasa ba ba magana ce ta yana cikin tsarin mulkin Najeriya ba magana ce ta hanyoyin da mai dabara da siyasa zai yi ya ci zaɓe wace hanya ce mafi sauki a wajensa da zai iya ci zaɓe an yi an zaɓi obasanjo a ƙasar nan ya yi shugaban najeriya an zaɓi ebele jonathan ya yi shugaban najeriya yanzu buhari yana yi yana shugaban najeriya dabara ce ta hikima da ya za a yi a kama ƙasar a samu shugabancin Shi ne kawai ba wani abin da yake wai na wani ka'ida ko yake cikin tsarin mulki a tsarin mulkin najeriya kowa yana da yanci yana da iko ko lokacin da muka so buhari ya dawo ya zo ya karba kasar nan ya shugabance ta a demokradiyya a lokacin da ya zo ya zama shugaban kasar nan ai da ya je takara a APC ba shi kadai ya takara ba tare da Rochas Okorochas nan suka yi takara kuma aka kada ƙuri'a aka zaɓe shi kuma Najeriya ce baki ɗaya ta zaɓe shi su suna ma ba da kuɗi shi ya yace baya da kuɗin da zai bayar in ma yana da su ba zai bayar ba ba demokradiya ba ce ta kawo shi so gobe idan wani in inyamuri ko wani berebe ya zo ya bi tsari jam'iyyarsa ta je ta tsayar da yan takara jama'a suka zaɓe shi suka ce zo ya yi aka zo jama'a ƙasa suka kaɗa masa ƙuri'a ya zama me matsala a ciki maganar da ake nema an dai ƙasar nan za ta zauna lafiya tattalin arzikin ƙasar mai burin ƙasa a tafi aje a yi noma yanzu karatun nan faso ake yi a rukurku samu yaran mu su daina zuwa makaranta wannan ba shine matsalar da muke fuskanta so wa'annan abubuwan su kansu a kudin nan abubuwan da suke faruwa waɗannan yaran da suke rike makaman nan sun fafi karfin waɗannan mutanen da suke shugabancin ba wani wanne ya isa a wannan yankin ya daga kai ya ce musu kul gobe ba su kawar da shi ba saboda ba su da doka ba su da oda muku asalin ma mulkin ƙasar nan da aka zo aka same mu an same mu da tsarin shugabanci an same mu da tarbiyya an same mu da addini an same mu da sana'a saboda haka dole tsarin mu ya sha bamban da nasu tsarin sai da haka ni abin da nake gani tunaninmu na 'yan Najeriya da masu iliminmu da malamanmu da 'yan siyasa mu dawo da hankalinmu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya. Idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi in ma hali ya kama ai misali kamar yadda aka faɗa Sudan ma da ka ba da misali ai Sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar su ma an yi irin wayannan abubuwan amma an ka ɗauki Saskolobakiya yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ɗaya ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba kasar bisa yarjejeniya wannan ya kama nasa wannan ya kama nasa sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me zaka iya yi wa'annan ko rigimar fulani da makiyaya da ake yi ai da lokacin da ake zaune lafiya aiki kin ban gishiri ba kaman da ake yi ba fulatani zai zo ya zauna a gona ya zo cirani dabbobinsa za su yi kashi wannan kashin zai zama maka taki a gonarka kai kuma ka je kai noma su kuma samu ciyawa akwai riba kowanne yana samun riba su sun sana samun abinci kai kuma kana samun takin da za ka yi noma amma daga bayan da aka zo aka yi takin zamani sai zamana kashin dabbobin ya zama baya da amfani kai manomi baka bukatar wannan su kuma fulanin ba a kawo musu wani abu da zai mai gurbin wancan abin da suke nema ba ciyawar nan sai da haka da ake cewa za a yi grazing na noma duk wa'annan abubuwan akwai din ne ai da akwai burtali yanzu duk babu wa'annan abubuwan to wa'annan abubuwa idan an sake samun dama an sake dawowa akwai abubuwan da suka shafi harkar siyasa da yadda abubuwa ya kamata su kasance da za mu so ya yi kyau bari mu sake nana ta darasin wannan taro najeriya Najeriya da kalubalen 'yan aware. Ah, ina ga Fulani ba su ce za su ware ba ko makiyayen nan. Eh na na kwinta wato ina so a tsaya kan wannan darasi na maganan 'yan biyafara da oduduwa na gaba ta boyin oduduwan ba ma. Amma yawa yanzu za mu tafi wajen yawa to za mu je wajen Jojo Monje Daniel wanda wasu da yawa sun ɗauka ɗan ƙabilar Ibo ne ma musamman Ibon ma sun ɗauka Ibo ne. Shi ɗin ma yana ɗaukar kansa Ibo ne wani lokacin don <laughs> amma kuma mutumin suna kan iyaka ne da kasar Ibo kwarai da gaske mutumin jihar Benue ne mutumin Idoma ne wanda shi ma in na ga yi magana sai a ce kai kuma kasar ku <laughs> kai ma ka je Idoma ka san abin da ka yi da haka Johnson wanda Daniel ka ji duk abubuwan da aka faɗa na san ba za ka rasa abubuwan da za ka ce kan wannan darasin ba to na gode to zan fara daga abin da ni gaba daya da aka faɗa nan Hausan na bai kai naku ba so you, you, forgive me siyasan matsalar. wannan siyasar Najeriya shine manyan Najeriya gaba daya. Da malamai, da masu ilimin Najeriya, for instance, mutanen na Ghana yanzu haka, di neman kuɗi na 'yan siyasar Najeriya, da malamin jikinsu da malamin addini amma ba na jama'a ba shine matsalar Najeriya yanzu haka matsalar ne kawo yanzu da ya kawo magana har wasu magana rabuwa a Najeriya din nan in kun duba mutum da ya fara magana raba mutum a Najeriya din nan na wani bai jima ba lokacin sojoji dan arewa ne sunan sa gidan oka da ya ku na babban gida sai cire wasu bagarin arewa a cikin arewa ya ce su kuma yanzu ba Najeriya bane abin da ya fara shine malamai ba sa magana Madame jami'oyi da masu ilimi da yan jarida sai ka manta gaba daya me yasa mutumin nan yayi magana haka sai a je sai a duba sai ce okay wani abun a jara ta tun lokacin gaba daya a da ita sai a zo kowa kowa iya magana sa daban-daban bi biyu in ka duba har yanzu kudin ta fi arewa zaman lafiya har yau har gobe kudin digirin yarbawa digirin yamurai har yau gobe ta fi arewa zaman lafiya tun shekara shekaru talatin ko 20 ta wuce ta fi arewa zaman lafiya arewa nan tun shekara shekaru 20 talatin ba zaman lafiya yau ka ji an kashe wannan go an kona coci nan an kona masallaci nan a arewan a kaduna a kado a zaria har a jos Arewa har gaddafi ya fito sai ce wai araba kasan gaddafi lokacin da yana lafiya before he died yace araba najeriya in ji gaddafi na zo kuma na ji manyan arewa sun zo a nan gaba mata da maza suna magana matsalan su shine biafra da yododuwa maganar biafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne da wannan bayanai na George Omonye Daniel muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai makon gobe za mu tsora idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Auwalu Salihu da suka ɗauki shirin a faifai sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri. Ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da biyar da kuma sittin Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita biyar Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan Hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. Muhtari. Oh, Malam Muktari. To Malam Muktari kamar daga wace jiha kake a Najeriya? Ina jihar Kebbi. Ok daga jihar Kebbi kake? Eh, a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma? Ina karamar hukuma a birnin Argungu. abin nan eh. eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da gora ne a nan birnin tarayya Abuja mm. wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode Allah to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna kuma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene ya yasa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin kake samu ya fi kaman abin da zaka samu a can gida rugungun eh gaskiya abinda muke samu nan ya fi abinda ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da za ka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka hmm. wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallan zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganar wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kaman kana haya ne ko ku kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka din duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan da sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku